أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyar halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake dawowa wannan lokaci wannan rana ta lahadi a daidai yau muna hudu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai, wanda ya dace da ashirin da tara ga watan shida Biladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwanmu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wadda ke nan gra garin kefi jihar nasarawa mun haɗu domin ci gaba ko domin fara karatu a wani sabon littafi bayan littafin da muka gama na tarbiyatul aulad fi zau'i kitabi wa sunna yau kuma za mu fara wani littafin shima ma da ke magana akan tarbiyya sunan shi kaifa nurabbi auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna' so littafin ya za mu yi tarbiyyan 'ya'yanmu kuma menene wajibi da ke kan iyaye da kuma menene wajibi da ke kan ‘ya'ya saka wannan littafin ya yana da bambanci da wancan wancan tun daga farko har ƙarshe a kan iyaye ne ko wannan kuma ya hada da iyaye da ‘ya'ya yi magana kan iyaye abinda ke wajibi a kansu shi ma ya fara magana ne akan ‘ya'ya duk sai da ya gama magana akan yaya sai kuma ya fara magana akan iyaye so ko menene wajibi akan iyaye wanda ya rubuta littafin sunan shi a sheikh muhammad jamil zainu a sheikh muhammad, muhammad jamil zainu sunansa kenan malam sheikh muhammad jamil zainu ya rayu ne a ƙasar Sa'udiyya a garin makka malami ne a darul Hali da ke garin makka ya rasu hijira na shekara 1431 a shekarar miladiya 2010 shekarar shi goma sha biyar kenan da rasuwa ko Allah madaukakin sarki ya ji kai ya gafarta ne to malam abin da ya buɗe littafin da shi shine abin da duk wasu wanda tsari na buga littafi na publication suke tsara suke farawa shine in mutum ya yi publication abin da yake fara buɗewa da shi shine dedication shine al-ihda sadaukarwa mana wannan aiki da yayi da kokari da ya na rubuta wannan littafin ya sadaukar da littafin zuwa gawa in aka ce sadaukarwa mana waɗanda kake fatan shi mushararka da kai wajen ladan aikin dawa-dawa yake fatan ya zama sun yi musharaka da shi a ladan wannan aiki da yi malam ya bude sadaukarwar shi da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazalata ittaqullaha wa'dilu fi auladikum annabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha kun tsoron Allah wa'dilu fi auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ku zo masu adalci a tsakanin ƴaƴanku wannan hadisi ne muttafaq alayhi hadisin sahabi an-nu'man bin bashir an-nu'man bin bashir shi yake bada labarin radiyallahu ta'ala anhuma yace wata rana baban shi bashir da shi da baban duka sahabbai ne to baban sai ninyan ya mashi an-nu'man kyauta sai yanka wani katoton fili a daga cikin filayen da shi baban ya mallaka sai ce wannan zan ba ɗana annu'man amma sai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi shaida cewa ko ya mutu annabi ya zama shaida wannan ɓangaren filin ba nashi ba ne ya ba ɗan shi kyauta annu'man annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga gurin sai tambaye shi ya ce duka sauran ‘ya'yanka ka ba su irin wannan sai ce a'a sai manzo Allah sallallahu sai ce ba zan yi shaida akan zalunci ba in kana so in zama shaida to duka sauran ‘ya'yan su ma ka ba su irin shi a wannan gurin manzo Allah sai ce ittaqullaha ku tsoron Allah wa'dilu fi auladikum ku rinka yin adalci tsakanin ‘ya'yanku an gane ku a wannan jan hankali ne mai girma yana daga cikin abubuwan da iyaye da yawa a wannan lokacin ba su gane to kaga annabi sallallahu alaihi sai kira abinda bashir radiyallahu anhu yayi nufin yi da cewa menene zalunci saka shi ba zai sheda akan zalunci sai kuma ya kira iyaye ce kowa ya zama mai adalci a rinka yin adalci tsakanin yaya to shine abinda malam ya buɗe. ya buɗe hadis ya buɗe littafin da shi malaikai al-ihda sadaukarwa malaikai ya sadaukar da wannan littafin ila kulli abin wa ummin yuridani sa'adata li auladihim malaikai ya sadaukar da wannan littafin zuwa ga kowane uba da kowace uwa waɗanda suke neman suke fatan ‘ya'yansu su yi rayuwa mai kyau duniya da lahira inda a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa kina da fatan ‘ya'yanki su yi rayuwa mai kyau rayuwa na nutsuwa duniya da lahira ce to ya yana fatan ku yi musharaka da shi wajen ladar rubuta wannan littafi Allah ya sa mu cikinsu yace na biyu daga cikin waɗanda ya sadaukar zuwa gare su yace ilal na wal muallimat alladhina humul uswatu li tullabihim yace ya sadaukar da wannan littafin zuwa ga malamai masu karantarwa maza da masu karantarwa mata waɗanda suka yadda su zama abun koyi ga ɗalibansu a ga malam sai ya toga ku ba kowane mai karantarwa ba ba kowane wace mai karantarwa mace ba a waɗanda suke fatan su ɗin su zama abun koyi ga ɗalibansu aina sha faɗa mana cewa magaran banza ne ka ji an ce wai ba ruwanka da abin da malam yake kai ko kai abin da malam ya faɗa ko haka ke cewa ku amma wannan magaran banza ne shi malamin in dai malamin kirki ne to yana fatan ya siffantu da ɗabi'un da zai zama abun koyi ga ɗaliban shi ne inda na kirki ne amma na banza ne to sai zama abin da yake faɗa daban abin da yake aikatawa daban to lai ce to ba da irin su ba su yake neman su yi musharaka a ladan ba a waɗanda sun yadda su ma su zama abun koyi ne ga ɗalibansu to wanda duk wani mai karantarwa namiji ko mace da yake da wannan tunanin to malai yana fatan su yi musharaka tare wajen ladan wannan aiki na uku malai ila tullabi wa talibat alladhina yuriduna najah yace ya sake sadaukar da wannan littafin zuwa ga dalibai maza da dalibai mata waɗanda suke nufin tsira makansu waɗanda su ma a karan kansu suna makansu fatan su samu tsira duniya da lahira an gane ku kaga mu ɗalibai sai mu duba muna ciki ko ba mu ciki hmm? ba na ce abin amsa ba ne ba kowa ya tambayi kai shi ne ba kai shi amsa ni a matsayina na ɗalibi ina kaina fatan samun tsira duniya da lahira ba a ne ko a'a ba za ki duba aikinki da kuma abin da ake karantar da ki akwai akwai correlation akwai conformity aikinki ya dace da abin da ake karantar da ke in ya dace eh to kina makanki fatan samun tsira in aikinki ya fa'a ma abin da ake karantar da ke to kin ga ai baki makin shi fatan me samun tsira ke Allah ya sa ba su anan dukan wannan masu makai fatan samun tsira ne ku insha Allah malaka ila al-aba'i والأبناء جميعا أقدم لهم هذه الرسالة yace ina gabatar da wannan sakon zuwa ga iyaye baki ɗaya da 'ya'ya baki ɗaya, duka ina gabatar musu da wannan sakon ke sa'ilanil maula ina roƙon Allah majibinci an yanfa'a biha alqurra ya amfanar da duk wani wanda zai karanta wannan littafin Allah ya sa ya amfane shi wa yaj'alaha khalifatan lillahi ta'ala ina roƙon Allah ya sa wannan littafin ya zama khalifatan ya zama an yi ne don neman yaddan Allah shi kadai maɗaukaki Allah ya sa haka amin wannan shi ne sadaukarwa da malam yayi na wannan littafi mai albarka to sai malam ya je al-muqaddima introduction bayan yi sadarkarwa sai dai introduction ba introduction na farkon ba na farkon ba na malam ne na tsallake shi yawa wannan na gefen eh. sai sai ya je zuwa ga al-muqaddima ai za ka yi ka introduction ko yawa ka introducing menene littafin ya kunsa menene za a gani a littafin so da wanda zai karanta ya san ana ma ku ba ku ba ku ai na shafa sai karfa su so da mutum ya san menene zai zai karanta malai ce bismillahir rahmanir rahim malan ya bude littafin da bismillah hmm kamar da dama sunnan Allah ce kuma sunnan annaba kuma sunna ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu in za mu yi karatu ko rubutu mu fara da ne bismillahi bismillahir rahmanir rahim duk lokacin da mutum zai yi karatu ko zai rubutu ana so ya fara da haka shi ma mala ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai yawan rahama ko mai ikon isar da rahaman zuwa ga bayinsa mala ce innal hamdalillah lalle godiya sun tabbata zuwa ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman godiyansa wa nastaghfiruhu muna neman gafaransa shi Allah madaukakin sarki wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrukan kawunan wa sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukan kowane dan adam yana da gwargwadon irin sharrin da ransa yake kunshe da shi ai suratu yusuf Allah madaukakin sarki ya faɗa mana innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahma rabbiku lalle rai ita mai umurtan mutum ne zuwa ga ya aikata mummunan aiki sai dai ran da Allah ya mata rahama to in ma ran mu tana cikin waɗanda suke umarni da mummunan aiki to shine manzo Allah ya sunnanta mana kafin ka fara magana ka nemi tsarin Allah kace wa na'udhu billahi min shururi anfusina sanan wa min sayyiati a'malina wa ma min tsarin Allah daga munanan ayyukan ayyukan da muke yi na kuskure waɗanda Allah madaukakin sarki baya so suna da sharri sharrin su sune ka mutu Allah bai yafe maka ba kuma su kai ka gidan wuta shine sharrin su yanzu ana addu'a ne kana addu'a ne ya Allah ka kare daga wannan shirin ya sa kafin in mutu in yi abin da zai sa Allah ya yafe mu kuma kar su kai ni gidan wuta shine ma'anar wani arzu billahi min an fusina wa min a a'mali ce man illa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi fala mudilla lahu to babu wanda ya sai da shi duk wanda Allah ya shiryar babu wanda ya fi mai ya batar sun rama Allah shi ne mai shiryarwa ko wa man yudlil duk wanda Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙaddara masa bata fala ya la to babu wanda isa kuma ya shiryar da shi a gane ku wanda Allah ya shirye ba wanda ya sai batar wanda Allah ya ƙaddara masa bata ba wanda ya sai me ya shiryar da shi shiriya duka yana hannun Allah ne malai ce wa ashadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annai muhammad bawansa ne ko manzansa ne malaki amma ba'd bayan haka fa inna mawdu'a tarbiyatil aulad muhimmun jiddan yace tattaunawa ko topic akan abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴa abu ne mai mahimmanci sosai matuƙa yatawaqqafu alaihi maslahatul aba'i wal abna'i ma'an akan abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴa akwai maslaha na iyaye da ƴaƴan baki ɗaya mana in wanda ya tarbiyyar ƴaƴan shi ba maslahan ƴaƴan ne kadai ba ko ba maslahan iyayen ne kadai ba a maslahan gaba ɗaya na iyayen ne da kome da 'ya'yan so da in ɗanki ko ɗanka ya zama mutumin kirki ha ai kirki zai shafe ki ko ko ba zai shafe ki ba zai shafe ki alal aƙalla zai rinka yi miki addu'a sai ba mai iyayensa addu'a sai mutumin kirki yayi ko ba haka bane in ɗanki ya zama mutumin banza shi ma zai shafe ki ko bai shafe ki ta kowace hanya ba ki mutu ba wanda zai miki addu'a ai asara ne ko ba gaba ne balle kuma in lalacewan ɗan akwai saba kina cikin sanadin lalacewan to kuma zai zama miki azaba a filin alkiyama tun daga kabari an fahimta ku shi sa mala yace tarbiyyan yaya abu ne mai mahimmanci sosai kuma maslaha ce ga 'ya'ya da kuma iyayen tare yake bal yataqaffu alaihi mustaqbalul ummati wal mujtama'i kai ba nan ba ma hatta fita na society da al'umma gaba ɗaya yara ta ne akan tarbiyyar 'ya'ya an gane ku ana iya gane mustaqbal fita mai kyau na al'umma da society ne gwargwadon yadda tarbiyyar yayansa yake ko mu gane yanzu in ya zama gaba ɗaya society ɗin babu wanda a yara masu tasowa ba mahaddacin ƙur'ani kaga kowa ya kama boko yanzu me yake nunawa a kwana a tashi addini zai zo ya mutu a wannan society sai dai a gaga ga musulmai amma ba musulunci ko ba faruwa yana faruwa Ka gaga shi mutum sunan shi dai na musulmi in an tambaye shi addinin shi ko a fom ko kaza zai rubuta islam amma ko babu musuluncin tare da shi me yasa so da an rasa tun daga tarbiyya Kamar wata yar somaliya da yanzu memba ce a house of representatives na america wai suwanta ilham shekaran jiya na gani a twitter handle dinta tana murnan cikin tana murnan cewa an kai shekara goma da samun yancin auren jinsi daya a america kuma tana har yanzu tana kiran kanta ita musulmaci yanzu me ya jawo wannan so da an rasa tarbiyyar ba wuce ya ce turan gini turan zane aiko mhm. ba ce kayan gini ya kai linta ta ku ka ce architect zana mun yadda gidan nan zai zama ba an fahimta ku to kaga hatta fito na society da al'umma gaba da yara ce ne akan tarbiyyar da aka ba wa yara da wanda suke rayuwa a cikin wannan al'umma amma tana kilemin ita musulma ko da ta kawo tallan wannan tsayen najeriya lokacin buhari bayan gullug ya yi fatali da abu wanda ta dawo da shi yayan najeriya ce musulma amina muhammad ko wai ta ce mataimakiyar sakatara na united nations bayan lokacin Goodluck lokacin su banki moon arna sun introducing Goodluck yana shugaban ƙasa ba musulmi ba david mark yana sanar president ba musulmi ba su suka kudin suka ce ba wanda isa ba za zo da shi najeriya lokacin da buhari yana shigon ƙasa musulmi sai ita kuma ita ma wai musulma ita ne ta ɗauko ta kawo a dole wai a ce shi liberal muslim ba ne liberal islam za ka yi musulunci kawai kai in ba za ka yi kafurci kawai kai ka daina bata kanka lokaci ko ka zaɓi dai kawai to kaga me ja wannan an rasa tarbiyya an rasa tarbiyya so da ka na community da society gaba ya ta'allaka ne ga irin tarbiyyan da aka ba yaran da suke tasowa Allah ya sa mun gani malike lidhalika tamma islam wal murabbuna wa ala ra'sihim al-murabbi al-kabir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da wannan ne ma musulunci ya bada muhimmanci sosai da duk wani mai ba da tarbiyya ya ba da mahimmanci sosai da tarbiyyar yara ya ce musamman ma mai ba da tarbiyya mafi girma shine annai muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'alliman wa murshidan lil aba'i wal abna'i wanda allah madaukakin sarki ya aiko shi a matsayin malami mai shiyarwa ga iyaye da kuma yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada ya bada tarbiya ma iyaye kuma ba tarbiya ma yaya gaba ɗaya a tare kowa wanda ya kai shi iya bada tarbiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaki liyakfula lahum as-sa'adata fi dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi ya ba su wannan tarbiyyar ne so da ya lamunce musu rayuwa mai dadi a duniya da kuma rayuwa mai dadi a lahira wanda ya rasa tarbiya ko a duniya Allah zai rayuwa mai daɗi yasa duk wanda ya sa tarbiya tarbiya islamiyya a duk yanda ya kai duk yanda ya kai da matsayi da samun abin nan a duniya da samun shahara a don shahara daban ɗaukaka da mun taɓa yin wannan bayanin ku yau wasu matsalar mutanenmu shine suna suna misinterpreting abun guda biyu suna misusing din shi shahara daban daukaka shi dan iska shahara yake ba daukaka yake samu amma sai ga an ce ya daukaka a'a ya shahara amma bai daukaka ba ba wanda ke daukaka sai mutumin kirki ko ba gani ba yanzu aka shaƙe ki aka ce ki faɗi suwaye sahabban annabi Musa waɗanda suka taimake shi har ya defeat Fir'auna ke san sauran guda ɗaya ciki a amma shi nan fa wai bai san sunan shi ba daukaka ta sa aka san sunan shi ko shahara a shahara ya sa aka san sunan shi amma su kuma sahabba annabi Musa daukaka kaga ba su shahara ba amma ko su me sun daukaka an fahimta ku su aka duk shaharan da mutum yayi inda ya biya da tarbiyya islamiyya to sai ka sami shi da wani damuwa da kunci na zuciya shi yasa yanzu aka tambaye ki kin taba jin labarin ko a tatsuniya a ce ga wani mahaddacin qur'ani ya kashe kanshi amma masu kuɗi nawa ne suka kashe kansu kuɗi na gaske amma sun kashe kansu so da babu ruhin addinin tarbiyyar addini a zuciyarsu sai duniyar ma sai ta musu kunci sai a wautan suna ganin wai in suka mutu za su huta <laughs> abin dariya kenan wai yaro ya tsinci hakori wai sai suna gani a in suka mutu za su huta da wannan ne sai su kashe kansu wai su mutu su huta wasa barin girki kenan su Allah madaukakin sarki ba mu sa'adar duniya da lahira malice na najidul qur'ana alkarima alladhi fihi salahuna wa falahuna yadhkuru ta'ala fihi qisasan tarbawiyatan nafi'atan yake da wannan dalilin nema ma za mu ga a cikin alkur'ani mai girma wanda dama a cikin alkur'anin ne gyaruwanmu da mu yake za ga Allah maɗaukakin sarki yana ambatan isoshi na tarbiyya masu amfani a cikin alkur'ani Allah sai ambaci isoshi wanda na tarbiyya so da mu muji mu yi koyi da irin wannan tarbiyyan da ke kunshi a cikin wannan isar malai ce ka kisfati luqman al-hakim ita kaman qissal luqman hakim ha wannan bawon Allah wanda shine ma abun kissa ta farko da malai kawo a littafin zamu ji matakan wasiya kusan guda 12 ko 13 da ya madansa Allah madaukakin sarki ya sanar da mu shi a cikin Qur'ani an gane ku malai ce ka qissati luqman al-hakim wa huwa yusi waladahu wasaya nafi'atin muhimma lokacin da luqman alhakim hakim ke madansa wasiya wasu wasiyoyi masu masu amfani ko masu muhimmanci Allah ya abbata a cikin alkur'ani wadda insha Allah za mu zo mu karanta malai ce wa hadha sallallahu alaihi wa sallama يغرس في نفس بن عمه عبد الله بن عباس عقيدة التوحيد منذ الصغر يتي حكى ما قال أني محمد صلى الله عليه وسلم ينا جساوة أتكن زوجير تنبفنس عبد الله بن عباس ينا جسا مسا توحيدي تنينا تنكرن يكن ليش يتي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هل يفعل مشي ta'allam ila Allah fi ar-raqa'i ta'arraf ila Allah fi shidda annabi sallallahu alaihi rinka masa wazi a lokacin abdullahi bin abbas yau shekara takwas zuwa tara ba manzo Allah masa wannan wazin yake dasa masa tauhidi so da ya girma da aqida da tauhidi malik yace wa sayajidu al-qari'u hadha kullahu malik yace mai karatu zai samu dukkan waɗannan abinda muka bada misali na abdullahi bin abbas din sanan luqmanul hakim duka mai karatu zai gansu ma'a ha da wasun su ma da bamu yi ishara ba min wajibil aba'i nahwal abna na daga abun da ya zama wajibi akan iyaye akan abun da ya shafi 'ya'yansu, wa kazalika wajibil abna'i nahwal abwain haka ma malaike zai ambaci abubuwan da ya zama wajibi akan 'ya'ya game da abun da ya shafi iyayensu malaike wallaha as'alu yace Allah nake roƙo an yanfa'a biha alqurra ya amfani duk wani wanda zai karanta wa ja'alahu khalifatan lillahi ta'ala ya sanya wannan aikin an yi ne dan neman yardan Allah shi kadai wannan shine mukaddima da malam yayi so ne mana ishara zuwa ga muhimmancin wannan littafi da ya rubuta da kuma abin da za mu tarar a cikin littafin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai ko mu fahimce shi daidai ko mu yi aiki da abin da ke ciki na daidai malaiti abu na farko wasaya lukuman al-hakim libni yace wasiyoyin lukumanul hakim zuwa ga ɗansa lukumanul hakim maluma sun tattauna a kan shi lukumanul hakim annabi ne ko ba annabi ba Allah dai ya ambace shi a cikin alkur'ani kuma ya faɗa mana istansa da kuma abubuwan da abubuwan da wa'azi da yama da ɗansa to amma shin shi din annabi ne ko ba annabi ba ne saboda dukan ƙur'ani mutanen kirki da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a ƙur'ani ha inda mutanen kirki ne maza to lukumatin ne kadai wasu ke cewa ba annabi ba amma duk sauran da Allah ya ambata mutanen kirki maza annabawa ne sai mata da Allah ya ambaci sunan nana Maryam ko a cikin alkur'ani sai kuma sahabin annabi zai ko cikin sautul ahzab ko ba haka bane yau amma duk sauran waɗanda ba annaba ba sai dai a yi ishara labarin khidir ishara aka yi ashabul janna ishara aka yi ba faɗi suna ba ko duk sauran to wasu maluma sun ce shi ma luqman annabi ne suka ce saboda Allah ayan da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe surar da shi ayan ta yi ishara ne ga cewa shi annabi Allah ce wala qad atayna luqman al-hikmata an ishkur ko Allah ce tabbas haƙiƙa mun ba wa alhikma. al maluma suke cewa alhikma a cikin alkur'ani yana nufin annabta so da annabawa akwai annabi ya haya alaihi salatu wassalam shi ma da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabta Allah ya kira shi suna hikima ne wa a tainahul hukma sabiya ko yau to wasu na cewa a lukuman ba annabi ba ne amma ba su da dalili dalilinsu guda ɗaya ne wai shi ne baƙin fata ne to sai Allah ya ce ba zai yi annabi baƙin fata ba shi yasa ga littafan tafsiri an kira lokuma sai ce alaihi salam saboda sun yadda cewa menene shi annabi shi sa da yayi wa'azi ma Allah ya dauko wa'azin ya sa mana cikin alqur'ani to shine malai ya bude littafin da wasiya da lokuman yayi madansa malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul lokuman aya ta 13 Allah ce wa isqala luqmanu libinihi, ibnihi wa huwa ya'izuhu Allah ce ka ambata musu lokacin da luqman ya faɗa ma ɗansa wa huwa ya'izuhu a lokacin da yake ma ɗansa wa'azi Allahu akbar yanzu mun muna ba ƴaƴan wa'azi ha ko zai mu kai karansu islamiyya. Abin da aka fi yi kenan bai ake yi an kace ake yi kaman babu masu wa'azin ke amma shi aka fi a kodan da suke wa'azin amma ko ba su da yawa nadir tiddar sun yi karanci sosai sai da aka yi karanci a kira waya a faɗa islamiya a ce bai sallah bai sallah a gida amma faɗa ne a islamiya to islamiya za su suna ne a lokacin da zai sallah ne tun ma hayas kenan a ce su mishi bulala shine mafi yawa to sun mishi bulala da safe ko azhar da bai yi a islamiya ya koma gida za su sake za su kira a waya kin sai wani ya sallah ba aikin su bane ai ai ba aikin islamiya bane aikin iyaye ne ko ya min sallan ma aikin iyaye ne ba aikin islamiya bane ana ta na sha fada mana nan karki yadda a ce danja islamiya ne zai koyi sallah karki yadda wallahi ta yadda an kware ki wallahi an kware ki yanzu duk sallan da ya fa ladan yana wajen malaman islamiya ne in kuma ke kika kwa mishi duk sallan da ya har ya mutu har ya koya ma wani duk wanda ya koya musu in suka yi sallah ke ce mai ladan don sai ki bari a mishi a islamiya an kware ki a yi to Allah ga ya faɗa ba da lukuman ya faɗa ma ɗansa wa huwa ya iduhu yana ma ɗan wa'azi yana mishi wa'azi mala yace na wasaya tun. yace wannan wasiyoyi ne masu amfani hakaha Allah ta'ala an luqman al Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana daga lukuman al menene wa'azin da ya masa wa'azi na farko yace ya bunayya la tushrik billah yace ya kai dan dana kar yi shirka ga Allah la tushrik billah ba kowa ne ake shi ba ai ba ita ta so ba yake la tushrik billah yake ya kai dan dana kar kai shirka ga Allah kar kai shirka kaga wa'azin farko kenan wa'azin farko kenan me yasa kawai duk abu duk ibadan da kika yi in akwai shirka kin aikin banza ai kuma duk sakatinki a ibada in ba kya shirka da ɗan sauƙi-sauƙi da ɗan sauƙi-sauƙi shi yasa za ka yi mamakin waɗanda in ana wa'azi a kan shirka sai cewa ga mutane ba su iya sallah ba su iya tsarki ba ku zo kun dare mutane tauhidi to na amfanin sallah da tsarkin da ba tauhidi dala Allah mai amfanin shi bai da amfani ai ko kaɗan bai da amfani Allah ya sa mun gani ce ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kar kai shirka ga Allah me yasa ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka wallahi zalunci ne mai girma inna shirka la zulmun azim lallai shirka wallahi zalunci ne mai girma mala yake ma'anan ayin ihdar shirka fi ibadatillah ka shejinka da yin shirka abotan Allah madaukakin sarki ka du'a'il amwal kaman kiran matattu mutum ya mutu yana kwanci a kabarin shi wani zai zo yana kiran shi yana roƙon shi wana ka mana kaza wana ka mana kaza wana ka mana kaza kamar da wani aka yi asaran kuɗi aka biya kusan miliyan goma aka tura shi madina ya je aikin haji sai ga shi a midiya ya sa mishi bidiyo yana roƙon annabi wai ya rasulullahi ka bana albarkacin shehuwa ne ce ka duba asaran kuɗi asaran kuɗi tsaron lokaci a sa ka rasa ma zarin da aka yi shiga sai da kaje can madina tukun za ka zama arni sai ka dawo kana arni kaje ka zo kaje a kwashe maka zunubai sai kaje ka zama arni annabi yana bada arziki ne annabi yana bada lafiya ne wake bayarwa Allah mala yace ka du'a'il amwat kaman kiran matattu aw al-ghaibin ko wanda yana da rai amma baya nan mutum yana nan zai tuntube sai kira wani cewa ne wai shi me gon kai da zaka fada ka ce subhanallah ko inna lillahi shi a shi zai kira wani kato ne shi kuma kila yana yana bacci ma to ko idan shi biyu me zai masa yace faqad qala sallallahu alaihi wa sallam yake tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a huwa al-ibada yake addu'a ita ce ibada malik rawahu tirmidhi an nu'man bin bashir wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito daga sahabi an-nu'man bin bashir wa qala hasan sahih malik wa nazala qawluhu ta'ala ce lokacin da Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar ta cikin suratul an'am fadin Allah allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ko ce waɗanda suka yi imani ko ba su cakuɗa imanin nan nasun da zalunci ba to waɗannan su suke da aminci suke da tsaro suke da security kuma su ne shiryayyu to a wannan ayat kaga Allah ce waɗanda suka yi imani ko ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba malike shaqqa zalika 'ala al-muslimin hakan sai mu musulmai mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi wa take kwancin wa ta kwanta kai tsaye hakan sai ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi suka to an ce fa wanda ya imani ko bai cako da imanin da zalunci ke tashi tsaye kuke ba ki ji ya ce waɗanda suka yi imani ba su shaku da imanin nan nasun da zalunci ba wa ƙalu sai sahabai suka ce manzan Allah su lasan ayyuna lam yaglim nafsahu suka ce ya rasula Allah ya ce fa waɗanda suka yi imani ba su shaku da imaninsu da zalunci ba su ne shiryayyu to a cikin waye bai taɓa zaluntan kanshi ba ai ba musulmin da bai taba zaluntar kanshi ko ba haka bane saka sallallahu a mana bayani me ayin take ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man Allah laysa zalik ai ba ana nufin wannan zaluncin da kuke nufi bane inna ma huwa shirk ana nufin shirka wanda ya imani ko bai imanin imaninsa da shirka ba shine ma'anan walam yalbisu imanahum bi zulmin ma'ana babu shirka a imaninsu to su ake nufi sai manzo Allah yake musu alam tasma'u shin ba ku ji ba ma qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu abinda luqman ya fada ma ɗansa da yake ma dan wa'azi ba ya mishi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai dana kar kai shirka lalle shirka zalunci ne mai girma an gane ku ashe mafi girman zalunci da dan adam zai shine yayi me yayi shirka azu wanda ya shirka bai makan shi adalci ba yi ko ba haka bane shi wanda ka hada shi da wani wajen addu'a ko wajen bauta to shi me wani kaso yake da shi a wajen halittanka wani kaso yake da shi wajen rayuwanka daga lokacin da aka haife ka zuwa yau akwai wani contribution da yi wanda inda bai ba ba za ka rayuwa akwai wannan mutumin ma da ya isa duk wani halin da ake tunanin sai da wane ya sa hannu wane ya rayu to wani ya rayu da wannan bawa da ya sa hannu ko ba haka bane kwanan nan ko wata biyu bai kai ba ba ko ni da ya koma na shekara 25 kuma ya tashi ba ɗaya daga cikin yarimomi na ƙasar saudiya hatsari ya yi a mota ya shiga koma wai ba abin da ke motsi a jikin sai jijiyoyin shi na wuya da na nan na paul shi paul suke kira kenan ku numfashi ma an sa mishi wani abu ne hatta bugun zuciyar shi wani inji ne ke taimaka ma zuciyar ta bugu an yi an yi da iyayen ko su kyale shi ya karasa suka ce ba su yadda ba shekara ashirin da biyar yana haka sai ga sati biyu da wuce ko uku ne har tafiya ya tashi ya yi so ba wani wanda wai in bai sa hannu ba a rayuwanka ba za ka babu Allah ne kawai in ya cira hannu a rayuwanka shi ke na ce kaga wannan da yana Najeriya ne da sai da ce shekara ashirin da biyar da mutuwan wani to wa zai tsaya wannan wannan aikin ana neman masara to wani asibitin ma za su iya a Najeriya ba mu da irin asibitin ba mu ma da shi Allah ka shirye da mu saboda shirka shine mafi girman zalunci to ga wasiya ta farko kenan da luquman yayi ma yayi ma ɗansa an gane ku wasiya ta biyu malaki wa wasaina al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir Allah ce mun wasiya zuwa ga mutum game da iyayensa guda biyu game da iyaye guda biyu Allah ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta rauni bisa kan rauni wa fisaluhu fi amain da kuma yayan shi a cikin shekara biyu Allah ce anishkurli Allah ce ku gode mu ka kuma ka gode ma iyayenka in ce gode ma Allah ce ki gode ma wa iyayenki Allah ce ilayyal masir zuwa gare ni na makoma yake kowa zai dawo zuwa gare ni yau ne Allah gashi ya baka umarni in yi. ruwanka in baka yi ba dai zaka zuwa yi zaka zo kuma zaka tare da shi inna rabbaka labil mirsad ko wannan ita ce wasiya wasiya ta biyu sai sun summa qarana bi wasiyatihi iyyahu bi ibadati llahi wahdahu albirra bil walidain yace kaga sai Allah madaukakin sarki sai hada bi bayan wasiyan bautan Allah shi kadai sai Allah ya hada kuma da biyayya zuwa ga iyaye me yasa yace li'izami haqqihima so da girman haƙƙin iyaye yace fal ummu hamalat waladaha bi mashaqqatin yace uwa ta dauki cikin danta cikin wahala wal abu takaffala bil infaqi shi kuma uba ya dauki nauyin kula da uwan da abin da ke cikin uwa. a ah? double capacity kenan ko maluma suke cewa dukkan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake magana akan biyayya ga iyaye za ga Allah a cikin ayoyin gaba ɗaya Allah bai faɗan mai uba yayi duka ayoyin cika bi gaba ɗaya ba faɗan abin da uba yayi ana dai faɗan wahalan da uwa ta sha na haihuwa da reno da yayi amma ba faɗan mai uba yayi maluma suka ce me ce hikiman suka ce hikiman ita ce shi wannan wahalan da uwa ta yi ai in mutum ya girma ko bai gani ai ko za a gani amma na uba fa har ka girma kana gani so haka irin a matsayinka na mai hankali ba sai an ce ka bi ubanka ba so da already wahalar da ubanka ke ai kana gani to amma na uwanka da baka sanin nan ba to yanzu ga Allah da kai shi yana faɗa ba ma wani aka ce ba ka labari ba karka ce ya ya girmama abin yayi yawa a to Allah ya ce ni da kaina zan faɗa maka ka san ta sha wuya kuma ka biya ta in zaka iya ko ba za mu iya ba ko za mu iya ba wani ya haɗu da abdullahi ɗan umar suna tsawafi ya goya mahaifiyarsa duk wannan hidima aikin hajjin ya yi da mahaifiyarsa a bayan shi suna tsawafi tsawaful ifada sai haɗu da abdullahi ɗan umar sai yawwa ina da tambaya ya ce duk abin da aka yi na aikin hajjin nan wannan mahaifiyata ce da ita na yi a nan. shin na biya ka abdullahi da umar ya kalle shi ya ce wallah ko ni shi ɗaya na naƙuda ba ka biya ba numfashi ɗaya na naƙuda ba ka biya ba a ce bai komai ba gina ya ƙara ƙaimi an gane ku mala ya ce fasta haƙƙa minal waladi shukura lillahi dai, da wannan dalili suka cancance ɗaya gode musu bayan ya gode ma'allu ashe iyaye manyan mutane Allah ya sa mu kiyaye wasiya ta uku shine faɗin Allah madaukakin sarki wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce wa in jahadaka idan iyayenka nan guda biyu suka so daga gare ka suka matsa maka suka takura ka ala an tushrika bi akan kai shirka ga Allah ma laysa laka bihi ilm abinda baka da ilimi akai Allah ce fala tutirhuma to karka musu biyayya ba a ma iyaye biyayya akan sabon Allah ko to duk da an ce karka musu biyayya an ce ka musu tsageranci ne Allah ce wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf ka mu'amalance su a rayuwar duniya kyakkyawan mu'amala sai kai koyi da annabi Ibrahim ko da yamma baban shi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi baban yana sauraron shi kaman kaman ce irin abinda wasu iyaye suke yi a yau hmm, wato har ka girma ka fara wa'azi ko ba ga bari za ka leka iye shi kai kana wa'azin nan shi yana tunanin lokacin da ya fara kai kai musulmi a kara kukan nan ne lokacin shi abin da yi rashi zai ringa kallo kenan don shi ne har yana mun wa'azi yana gama yake shut up ce a razibin an ta ali hati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya ce har kai ka girma da za ka rinka zagin allolinmu ko kaji ba wa Allah ɗaya fa alloli ce to in baka bari ba in baka daina wannan wa'azin naka da rashin kunya ba la arjumannak sai kata kata da zan ha zan jajjefe ka zan wulakanta ka sai shiga bani guri get out wahjurni maliyan annabi ibrahim ya ce assalamu na ya hakuri baba Allah ci kai hakuri sa astaghfiru laka rabbi zan ta roƙon Allah ya yafe maka to haka zaki ba ki ce mu islamiya ne malaliyu ya ce kaza malaliyu bai ce ki fada ki haka ba ba ruwan malaliyu yawwa wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa. Allah ce bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka koma zuwa gare ni mana wanda ya zama shiryayye mutumin kirki to hanyarsa za ka yi Allah ce sun ilayya marji'ukum sa'an nan zuwa gare ni ne makomanku fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malu kuma zan sanar da ku zan ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa a duniya malik ya qala ibn kathir ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin da yake tafsirin wannan aya yace ai in harasa kulla kullu his na iyayenka suka kwadaita maka suka iya bakin kokarin wajen kwadaita maka ala an tutabi'ahuma ala dinihima akan ka bi su akan addininsu da ba musulunci ba fala taqbal minhum zalik karka amsa musu akan haka amma wala yamna'uka zalika min an tusahibahuma fi dunya ma'rufa amma hakan kar ya hana ka ka mu'amalance su mu'amala kyakkyawa ay muhsinan ilayhima ka rinka kyautata musu wattabi sabila man anaba ilayya yani almu'minin ka bi hanyar waɗanda suka koma zuwa gare ni ka bi hanyar masu imani Akulu malam muhammad jami zainu rahimahullah yake cewa yu'ayyidu haza qaulun nabi sallallahu alaihi abinda zai ƙara karfafa maka hakan shine fadin manzon Allah sallallahu da yake la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah innama ta'atu fil ma'ruf ce babu biyayya ga kowaye biyayyan da zai kai zuwa ga saɓa ma Allah ana biyayya da na gaba ne in na gaban yayi umarni da biyayya ga Allah an gane ku ce hadisin bukhari da muslim hadisin imran bin husayn Allah ya kare da a gare shi to wannan wasiya na nau kenan na uku daga cikin wasiyoyi da luqmanul hakim yayi ma yayi ma dansa kuma kan shi zamu tsaya a yau insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu ci gaba daga wasiya ta ta hudu insha Allah Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai. abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira mun ce littafi za mu bayar ne ga wanda yake da wanda muka gama su ne muka ce za mu fara ba su in mun gama ba su ya rage tukun sai mu ba saura haka muka ce ko yawwa mu ga hajjin can akwai wanda suke da Un muslim tana da shi kina da wancan ku na cikin akwai dai wanda ba ba su ba ba ka ya kuri in mun gawa ba su zamu ba wanda ya rage zamu ba insha kun nemi sadakan asusun mu an samu da yawa to ka kai dubu ɗari tambayin nan ma shi ma ba duka za a amsa yau ba kai tambayin hada wani zalbe akwai tambayin karatun da ya gabata da shi za mu fara tukun sai mu duba na yau wanda ya samu isa so <clears throat> wannan take cewa assalamu alaikum malam is it good to wear lafaya ne lafaya na'am na'am oke irin kayan kanuri dinnan? nan bai halarta ya bani so da yana matsa jiki ai ya fa'a ma tsarin tufafin musulunci ana sa tufafin musulunci dole zama fatfal ya zama bai mannu da jiki ba ya buɗe so in ta sa shi sai ta sa hijabi in ta je gurin da mata ne zalla ko maza muharramanta shikenan sai ta sai ta tsaya da wannan da wannan adam Allah ya sa mu gani wannan tace assalamu alaikum malam shin ya halatta ayi hira a masallaci eh ya halatta ayi hira a masallaci amma a tabbata hiran ba ba za a faɗi abubuwa wanda ya sa'a ma'alla Allah ba za a yi gulma ba ba za a yi ƙarya ba ba za a haɗa munafunci ba za a haɗa fada tsakanin wani da wani ba an gane ku amma abin da ya shafi al'amura na rayuwa ko na addini ko na maslaha ko kaza babu laifi dan an yi a masallaci an gane ku sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ma yi gidansu shine masallaci sai gaba ɗaya rayuwarsu ba hira kenan a ana hira amma kuma ana kiyaye an gane ku a ne za a rinka faɗa a hiran saboda masallaci yana da hurumi mai girma Ah. wadda suke cewa wanda ke cewa mutum ba musulmi ba ne amma kuma yana sallah a kwana a tashi sai ce zai musulunta kuma sai yi musulunta amma daga lokacin da ya musulunta kuma bai samu daman yin wani sallah ba sai mutu to ya ya za a yi wancan dai sallan da ya kafin ya musulunta ya yi exercise amma daga lokacin da ya musulunta kuma ai ko bai koyi ba suyon shi dan aljanna ai ba kai ba abu na kira DE ba direct entry ta shi ne mai tabbas ya fi shi tabbas ai wallahi ya fi shi tabbas Allah ya samu dace Allahu a'lam wanda take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mahaifin da baya baya sauraron sauraron bukatun ƴaƴansa baya sauraron bukatun ƴaƴansa akwai iyaye da yawa da suke da irin wannan dabi'a shi kawai shi namiji ne shi ya shi gida shi abu sakam ɗariran yana sallama a gida zai haɗa fuska kamar saniya na jin yunwa ba ruwan shi akwai wata ma'ana ga beki wata uku ba ko hudu ta kaumin kara ita ba mijinta shi ko abin da ya shafi makarantar 'ya'yanta ne ba kowace sai dai ta ga an yi kawai ko tana zaune ne ma ko ta gabi tsawai ɗanta ta tafi china karatu ba ta ma san ya aka yi ko shawara shi kawai komai na yi shi kadai ne kawai kaga wannan yi yana da matsala ya da matsala irin su an sassu sun farko bai kamata ba su aure bai kamata ba su aure an da ya an nemi wa'azi a akwai ɗabi'a a yi akwai wanda dama akwai wanda dama an san shi shi dama hasali shi ba ruwan shi da mutane shi rayuwan shi kawai ke yi da sauransu akwai alamu da za a iya gane wani mun kuma wani lokaci kuma in ya taɓa auren matan sun rabu to lokaci so da ba a tsayawa a ji me ya raba su sai me su wasu kuma wanda za a tambaye su me ya raba sai su ba da labarin with bias ba su faɗi hakikanin me ya faru kamanan kuskure ne dole ka zama kana kana sauraron ƴaƴanka ya zama kuna hira kuna hira a mun sha yin bayani a nan ku akwai misalai da maluma suke bara kai ko ko fentin gidanka za ka canza ko fentin gidanka malaman tarbiyya psychologically sun ce in baka shawara da ƴaƴanka yana a affecting din su akalla ka zauna da su kai tattauna da su ina son canja fenti wani kala za a canza ku yi shawara to ko baka dauki shawara su ba su yi murna ana canja fenti to haka kuskure ne kuma ya sa a biyan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune da wani bako yayi bako sai ɗaya daga cikin jikokin shi ya zo da gudu sai hau kafan shi manzo Allah sai dauke sai sumbance shi a goshi sai wannan bakon ya ce ah, ko kuna sumbantan yara kanana ce kai ni ina da yara guda ya faɗi adadin yaran shi ce ban taba sumbantan ko dai ba manzo Allah ya ce to ya zai da kai in Allah ya cire rahama a zuciyarka haka manzo Allah ya faɗa mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ba yana yanke ba ya kama yara ba annabi sallallahu alaihi yana tafiya a hanya ya ga yara suna wasa yara kanana zai tsaya mun sallama assalamu alaikum su amsa ya wuce an gane so saboda wannan ya sa'a ma tarbiyya da tsarin musulunci sai mutum ya gyara Allah ya shirya da mu ba da ah wannan na ga tambayar na ya zama outdated ta tambaya ne akan ana ana iya bama wanda ba musulmi ba nama ragon layya ga wannan yin tambayin tun kafin sallah ke bai samu shiga ba sai yau eh za a iya za a iya bashi in ya zama musulman da ke kewaye da ke gaba ɗaya sun yi layya ko ko ba su da buƙatar namu to babu laifi sai ke ba wanda ba musulmi ba amma ta sadakan naman ragon laye ne ga musulman da su ba su samu damar sun yi ba sun yi layya ba amma sai zama gaba ɗaya angonku kowa ya yi layya kowa ya yi da bukata to shi kenan sai ki tsallaka amma kuma ba ba kai ga wannan ba to karki katsalan nan ki tsaya a matsayin da aka inda aka tsaya ah. wannan ya yi kama da wani yare ne don ba hausa ba wani take cewa salamu alaikum malam menene hukuncin sanya takalmi mai high heel don na yi likitoci ne ka ta tambaye su yana da illa ga lafiya ko bai da shi kuma kuma yana da illa ba ga lafiyar mutum ba maganin ma canja posture kadai ba yana da illa hatta da tsakin bayan final cord na mutum akwai bayin da in ya kai yana affecting har da spinal cord to kuma in dai har ya tabbata illan da gaske ne to kaga a musulunci ma haramun so da musulunci yana umarni ne duk da ya zama maslaha duk da ya zama mafsada ko musulunci yana hana to kaga sai sai sai a bincika wani irin tsayi ne yake kai ga wannan illan sai a kiyaye an gane ku ah wai suke cewa mutum ne yana jin ana kiran sallar asuba yana ji ya ji har aka da sallah amma shi bai tashi ya yi sallah ya matsayi mutum ya zama baliki. lokacin sallah ya bai tashi ya yi sallah ba har lokacin sallar ta fita bai yi ba a take ya yi ridda ya ban musulunci ya ban musulunci haka ce lokacin sallah ya fita ana nufin lokacin ba wai cas ɗin da aka rubuta a masallaci ba lokacin misali lokacin sallan asuba ai daga ketowar alfilin ko a yanzu mu ce hudu da minti 55 ko da shida misali har zuwa lokacin da rana ya fito to mu ce yin sallan asuba har rana ta fito yana zaune da gangan ba wai rashin lafiyan da ba shi cikin hayyacin shi ba tun ya kace rashin lafiyan da ke halatta wa mutum ya bar sallah ke ya zama bai ma san inda yake ba bai ma san waye kan shi ba to wannan ba wa sallan kan shi amma wani zaga yana hira fa amma sai ce maka yana son na samu sauki ne kwana biyar kenan ban yi sallah ba zan hana haka wannan lalacewa ne kuma jahilci shi ke kawo haka da kuma waɗanda suke jinyan su ba su damu da ban san addini shi yasa hatta jinya ba kowa bane yake jinya ba ba kowa ba ne ke jinya karanta a tsibbin nawawi na ibn qayyim littafi ne rubuta musamman akan jinya yare ne musulunci sai ai jinya ba kowa yake jinya wani sai ce ai yana cikin kazanta ne yayi fitsari yayi kaza ko cikin sokawa yake in har babu yadda za a raba shi da gurin yayi sallan haka Allah na so yayi sallan haka Allah na so a ba shi dutse ya taimama yayi sallah to mu sai ha kawai babu uzuri har rana ta fito misali sallah azuwa bai ba da ta yaban musulunci dole ya dawo in ko bai dawo ba da ana shara musulunci ne sai a mishi hukuncin da ya dace da shi kuma in zai mutu akan haka ba za a mishi janaza irin na musulmai ba za a mishi wanka ba za a mishi sallah ba ba za a binne shi a makabartan musulmai ba za a binne shi ne inda ake binne mushen kare ko so da kai ba mutane wari babu ne sake binne kare ba kenan saboda a kubuta daga wari abin da sa za a binne shi kenan saboda ba musulmi ba ne. a sai a kiyaye sai tambayar ta uku ta ce hukuncin makareci mai ƙarya makareci ba wuce ce mai eh mai ƙarya dan wuta abin shi da gora makaɗin balbal <laughs> za ka makareci in bai tuba bai mutu yana makareci dan wuta ne an gane ku saka ƙarya haramun akwai su wurare da shari'a ya halatta a yi ƙarya in mun zo karatu kan shi za mu fada amma mun zo karatu ba ban fara inda a karatun mata ne a karatun maza na fara ba karatun mata ban fara amma karatu ya zo kan shi to zan fara an gane ku saka makareci in ya mutu bai daina ba dan wuta ne Allah ka kiyashe mu wani take cewa ita tana da matsala duk lokacin da ko sallah take yi duk abin da take yi na ibada sai kwakwalwar ce rinka imaginin describe mata ya Allah yake to me za ta yi hakan ya dina sai ta yi isti'aza wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah duk wani abu da shaytan zai zo maka a rai na barna kai isti'aza ko a cikin sallah kike zaki yanke karatun sallan ki a a'udhu billahi minash shaitanir so uku ki tofa a gefen ki na hagu sai ki cigaba da sallan ba kabuli ba ba adi ba za ki cigaba da sallan ki sallan wannan shine karantarwa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ilimi da basira ya saka da alkhairi amin muna karuwa sosai da karatunka na asubahi amma kwana biyun nan ya hana mu jin karatun da ake yi malam dan Allah ayi wani abu kai to Umar na wala Umar ba jin spika waje ne da kyau na wani gefe na wani gefe ne baya yi don lastic muka gyara wannan ya sake daukewa ke lastic muka gyara don in an shiga damina yana a assisting speaker don lastic mun gyara wannan kusan 45,000 za zan kira a zo a duba insha Allah ta'ala za a duba in Allah ya na ga muna gama karatu zan kira mai duba ne zai duba wanne ne baya yi a akwai ka in muna magana ka dan zazzaga kowane gefe sai ka dictating mana wanne ne ba yi gashi ma wasu ce na gefen hanyar gidanku kaman ba su ka dan dudduba ko mun gama sai mu sa kira'a sai mu zazzaga mu duba mu ga wanne ne ba za a gyara insha Allah Wani ta ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka albarka amin da mu baki da ce malam me wannan wanda take cewa wai da gaske ne wai idan mutum musulmi ne to duk laifin da ya yi ha wai ba zai shiga wuta ba a zai shiga wuta abinda ake cewa shine ba zai dawwama ba a wuta kafuri wanda ba musulmi shine in ya shiga wuta ba zai fita ba amma shi mutum musulmi ai Allah madaukakin sarki zai sashi a wuta wanda Allah ya ga daman ya sashi, amma ba zai dawo ba aka ce dawwama shine ba zai zauna har abada ba komai daren dadewa wata rana zai ne zai ta gwargwadon laifin shi an gane ku amma kuma babu wanda fa zai zauna a wuta ƙasa da shekara saba'in babu yanzu Allah ko ganin wuta kina so ki to ko ki nisanci laifin ki yau ta istighfari an gani ko ba sai ba zai shiga wuta ba amma kuma ba zai dawwama ba a gidan wuta da ke wannan wannan shi za mu kanta na ƙarshe wannan takardar da dogo haka ah. take cewa assalamu alaikum malam idan na kwanta bacci wani lokaci sai in dinga jin an danne ni a cikin wannan baccin ina kokarin kwatan kaina amma sai ya gagara sai na yi karatu kafin ake sake shin malam menene silar wannan abu la'alla ba kya bin laduban kwanciya bacci da muka yi magana a kai za ki kwanta bacci ki a laula ki na fila raka a biyu akalla sai da yankina halin rashin yin sallah masu ko a wannan halin za ki yi a laula? Hmm? sai ki karanta addu'o'in da ake karantawa kafin a kwanta bacci ki kwanta a gefen ki na dama insha Allah in kina haka yanzu in ba ki yi yau ki fara amma in dama ba ki kike wannan mafarkin to ki sani yau in kika fara abin zai karu amma ki dena ki dena shedan ne barazara ne zai kara ne saboda ki dena ya ci gaba da abin da yake insha Allah in kina yi zai dena kuma ki yau ta karatun Qur'ani Allah ya sa ma ke mai karatun da wani ne zagi zai yi tambayar ta tafi ta ce malam shin ba wanda ba musulmi ba kyauta akwai lada eh akwai lada mana in ka ba wanda ba musulmi ba kyauta za ka samu lada za ka samu lada in ya zama yana da buƙatuwa zuwa ga wannan abin amma ya zama abin kyautan da kai masa ba shi da direct impact zuwa ga addininsa an gane ku mana abinda kika ba wanda ba musulmin ba kyauta ba zai taimake shi ba directly wajen addininsa abu ne da ya shafi rayuwa ko na mai kama da haka to babu laifi kuma kika yi za ki samu lada sosai ma sai wadanda take cewa tambayanta na gaba ah, wai menene ma'anar rabi'atu rabi'atu me za da ke zan san ma'anar rabi'atu na ce ku dai tambaya na ma'anar suna ku ba zan faɗa ba wanda ke cewa tambayar ta na ƙarshe menene hukuncin namiji me yi ma mata laɓe ya dinga laɓewa yana yana jin gulma a kila zai iya yi wa bincike yake a kan wani abu kuma kila ‘ya'yan shi ne ko kannan shi ko a yana da haƙƙin ya rinka bincike a kansu aiko ko kuma kila miji ne da matan shi a gida a yana da haƙƙin ya rinka sanin kai da kawowarsu ba ga annabi sallallahu alaihi ko tukunya ne a wuce shigo gida sai ya bude gami a wurin ma ko tukunya ne kuwa an gane ko akwai waɗanda su rinka laɓewa suna jin su ya halatta ila hukuma ne misali ila uba ne da 'ya'yan shi ko da waɗanda abin alhakin kula da su da tarbiyyansu yake kan shi so dole abin zai zama iya bakin ƙoƙarin shi kuma ya haɗa da addu'a amma wanda ba wannan ba kuskure ne kuma ko shi ma uban ko shi ma uban ba yadda kawai shiga misali yana da 'ya'ya kila kuma mata ne kuma kila balagaggu ne ba zai zo kawai buɗe musu kofan daki ya shiga ba sallama a dole ya sallama ba yadda ba so da a wannan halin sun kai wani munzili ko yawwa so akwai irin wannan akwai dai insta da in ya kai ya zama haramun akwai inda kuma aka yi bai zama haramun amma ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya leka wani sai wannan ya wani na leka shi sai ya halbe shi to duk raunin da ya masa yayi a banza ko da ya tsiyayar masa da ido ne haka manzo Allah faɗa ko an je kotu ba zai biya komai ba sai da ya